أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام ولا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى التقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه والسلام wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya ga Allah ta'ala da ya yi mana haduwa a tarihi masallacin galadanci a birnin kudu a jihar jigawa a wannan maraice na lahadi biyar ga watan ramadan a shekara ta 1447 a lissafin hijirar ma'aiki annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wanda kuma shi ne 22 ga watan biyu a shekara ta 2026 a lissafin da ake kira miladiya a zamanmu na kamar da muka saba lissafi na darussan nan tunda muka gama suratun nisa lissafin ta muke bi a matsayin shi ne lissafin darussan baki daya ko ni bawon allah da yake bibiye lissafin yana abuja jiya ya ce mana daga fara karatun mutum farko zuwa yanzu zuwa na jiya darasinmu na 435 435 za ka yi lissafin da muke na suratun nisa'i da ka ko mu rika cewa darasin mu yau shine na biyu a suratun ma'ida ko kuma mu ɗauko lissafin baki ɗaya ya zama 436 yau yau na a yi na surori zai fi yau sai mu ce wannan shine darasin mu na biyu a suratun ma'ida ko mun zama su maida ko ne yawa insha Allah wancan din zai yawa su kuma zai fi muku sai to ba ne laifi insha Allah haka wani shine darasin mu na biyu a suratul ma'ida je mun yi daya na farko da ya shafi bayani akan surar da kuma ayar farko ma'anarta a dunkule kuma mun fara karanta abin da malam عبد الرحمن بن ناصر يا ام بتامنا اتكين واتو لتافن سميع البركه نا تيسير الكريم الرحمن في تفسير الكلام المنان فضل الله تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود يا قوه ان سكبا ده ku cika abinda kuka yi alkawari a yarjejeniyar yadda ta shiga tsakaninku to ku cika ɓangarenku na wannan yarjejeniyar. wujuban umarni ne na tilas duk abin da ka yi alkawari za ka yi to wajibinka ka yi shi uhillat lakum bahimatul an'am an halatta muku nan ba a faɗi wanda ya halatta ba amma dai mun sani babu mai halattawa sai Allah shi yasa ma karshen ayar da ma sai inna ya yahkumu ma yurid wannan yana tabbatar da shi ne wanda yake a halladin zaka uhillat lakum bahimatul an'am kuma da ma Allah yana cewa ai ولا ولا تقفوا ولا تقولوا ما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا haramun لتفتروا على الله لماذا لأن الله هو الذي يحل وهو الذي يحرم domin Allah ta'ala shi ne mai halattawa shi ne mai haramtawa don haka duk abin wani zai faɗi ya ce abu kaza halal ne in ba Allah ne halatta ba ko manzan Allah sallallahu alaihi domin ran ce Allah to dama duk abinda ya halatta to halattawar manzan Allah sallallahu alaihi ta shiga cikin halattawar Allah haka nan duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta shi ma yana cikin haramta wanda Allah ya domin annabi sallallahu alaihi wasallam baya bude bakinsa ya ce komai sai a madadin Allah Allah ne ya bashi umarni duk abin da ya faɗa to Allah ne ya sa shi ya faɗa da haka in aka ce ai da'a ga Allah in aka yi shuru ba a hada da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dole ne da'ar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tana ciki wuraren kuma da ya ware to ya fito kuru-kuru cewa yi da'a ga Allah A yi da'a ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ai in banda wannan zamanin da muke ciki na shubuhar waɗanda suke ƙarya suke kiran kansu ƙur'aniyun waɗanda suke ƙaryata sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk ba buƙatar waɗannan bayanai al'azumi duk musulmi ya sani da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam eh, ita ce ginshikin ma musulunci domin in ba ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba bum san Allah ba da haka duk abin da ya zo da shi shine addini amma yanzu an zo an dora mutane shugo har karɓar iya alkur'ani ba za a karɓi hadisai ba an raba tsakanin ƙur'ani da hadisai bayan kuwa shi ma qur'anin ba a san shi ba sai ta hanyar mai hadisai to wannan rashin hankalin akwai mamakin yadda zai shiga kwakwalen musulmi eh, musulmi Allah zai kyauta asali fikira ce da waɗanda ba musulmi ne suka kawo ta a da can baya babu wannan zancen cewa a ƙi karɓar hadisan manzon Allah sallallahu duk musulmin duniya ba wanda ya taɓa yin ta ka iya cewa wani saboda son zuciya ko masu wata ƙungiya ta bid'a su ƙi karɓar wata riwaya ko wani hadisi saboda ya saba wa su amma a ce mabda'i ne principal din su ka'idar su ce cewa gaba ɗaya duk hadisai ba aiki da su wannan haukan bai zo ba sai wannan lokacin a ba magana ce ta ilimi ba asalin eh, magana ce ta kin addinin musulunci eh, ba fikira ce da asalinta ta zo daga waɗanda suke asali sun yadda da ma ƙur'ani ba ta zo ne daga waɗanda dama ƙur'anin ma ba su yarda da shi ba amma suna son a taimaka musu a yaƙi musulunci sai suka samu wannan hanya ɗin kamar da muka sani waɗanda suka zo da wannan fikira sun suka zo da fikirar kuma cewa annabin allah ba shi ne annabin ƙarshe ba masu aƙidar ƙadiyanism lokaci ɗaya aka zo wa mutane da ƙadiyanism aka zo musu da kuma wannan fikirar da ake kira ƙur'aniya ko ƙur'aniyun da suke ƙaryar bin alƙur'ani suke barin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk ƙur'ani duk inda ka karanta ƙur'ani kowace aya tana nuni akan ba dama musulunci yayu in ba abin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam bin manzon Allah kuma shine dama bin wannan hadisan nasa dan yanzu ba ganin sa muke ba kuma shine bayanin alqur'ani an saukar da qur'anin dama dan yayi bayanin sa kuma duk wanda yake tsammanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi bayani ba to ya ci gumu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abubuwa da yawa ma bai isar ba yawwa domin addinin ba zai taba yiwa ba sai an bi shi eh sai an bi karantarwar su kuma ba mu da inda mu dora mu akan karantarwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu in ba a hadisan nan ba haka ana raba mu da hadisai an raba mu da musulunci ku daina daukar wannan abin da wasa eh, ba abin wasa bane hatsari ne da shi mummuna zai fidda mutum daga musuluncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma wani abu daban Allah ya kai Allah ta'ala yake cewa uhillat lakum bahimatul an'am an halatta muku dabbobin ni'ima illa ma yutla alaikum banda abinda za a zo a gaya muku nan gaba cewa su ba a halatta ba an haramta kuruku tunda ya zo da lafazin kamar da na aka ce uhillat to can kuma inda aka so haramta su aka ce hurrimat ko hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa la'mul khinzir to wannan sai aka yi istisna'in sa daga wannan ma'ana an halatta muku komai daga dabbobin ni'ima ku je ku ci banda abubuwan da za a zo a faɗa muku kar ku ci wanda ya mutu ba ku kuka yanka ba shine almaita kar ku ci jini masfuhi mai kwarara yau shi ma wannan an hana a ci jini haka nan akwai wata daga cikin dabbobi saboda ƙazantarta da cutar wadda namanta ke wa jikin ɗan adam a lafiyarsa an haramta shi ma shi ne alkhinzir la'amul khinzir haka duk abin da zai cutar da mutane sai aka faɗe shi to sai Allah ta'ala kuma ya ce ghaira muhillis saidi ba kuna masu halatta eh ba kuna masu halatta saidi farauta ba wa antum hurum alhali kuna cikin halin ihrami nan kuma wani hukunci ne da in an shiga halin Ihirami, ihrami ana nufin kamar da muka ambata jiya da umara ko hajji an shiga talbiya an ce labbaik allahumma hajjan ko labbaik allahumma umratan ko kuma hadawa duka kuma ana talbiya dokoki da aka dora a kan mutum na cewa kada ya kaza kada ya kaza in yana cikin ihrami sun hau kan mutum to a wannan yanayin kar ku zama cikin waɗanda za su halatta yin farauta alhali ana wannan yanayi yanayin shiga halin ihrami ko kuma kuna cikin eriyar harami duk za mu zo mu bayyana wannan tun da malam ya kawo sai ce inna allaha yahkumu ma yuri Allah shike hukunta abin da ya so ya ga dama sawa'un eh, al-hukm al-kauni ko al-hukm al-shar'i yawwa iradar Allah ce kauniya ko shar'iyya zai iya bada umarnin abu a yi da'a in aka yi da'a to iradarsa kauniya da shar'iyya sun tabbata zai iya bada umarnin abu a ƙi da'a iradarsa shar'iyya ita ce a yi da'a amma kuma iradarsa kauniya bai ga damar hakan ta faru daga mutumin ba saboda mutumin ya zaɓi ba zai yi ba to wannan sai a ce watan irada ce kauniya ba ta haƙaƙa ba ba ta samu ba an gane? yau abadi na yi eh, da Allah Allah, iradar Allah shar'iyya ba ta samu ba amma iradar Allah kauniya ta samu cewa bawan nan da aka ce yi kaza ba zai ba an fahimci abu? to waɗannan abubuwan da na san duk kun san su a mahallinsu cikin tattaunawa da koyaushe ake yi malam a cikin abin da ya ambata kuma muka fara karantawa yace haza amru min Allah ta'ala li ibadihi almu'mini wannan umarni ne da Allah ya bayar ga bayansa mu'minai bima yaqtadihi aliman da abin da Allah da wato imani ke hukunta samuwarsa bil wafa'i bil uqudi na cewa Allah ya bada umarni a cika alƙaura yarjejeniya da aka sanya hannu za a yi aikata wani abu to a yi ta a zartar da ita ai bi ikmaliha wa itmamiha a kammala ta a cika ta wa adami naqdiha wa naqsiha kada a warware ta kuma kada a taure ta wa shamilu lil uqud allati bayna abdi wa bayna rabbihi wannan ya kunshi dukkan yarjejeniya da alƙaura da suka auku tsakanin bawa da ubangijinsa min iltizami ubudiyyatihi na cewa bawan zai lazimci a bautar Allah wal qiyami biha atamma qiyamin da kuma tsayuwarsa da wannan bautar ta Allah wato cikakkiyar tsayuwa da bautar wa adami alintiqasi min huquqiha shay'an kuma kar a rage wani abu kar a tauye wani abu na haƙoƙin wannan tsayuwa da bautar wallaci bainahu wa bainar rasuli a ciki. hakanan abin da ke tsakanin bawa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa lalle yayi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da'a wattiba'ihi kuma wajibi ya bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wallaci bainahu wa bainal walidaini hakanan haƙoƙi da suke tsakanin ah, bawa wato da suke kansa akan iyaye wato da suke kansa dangane da iyayensa wal aqaribi da ƴan uwansa na jini menene abin da yake kansa na waɗannan haƙoƙi shine birrihim ya musu da'a ya kyautata musu wasilatihim da sadar da zumuncin su wa adami qati'atihim da kuma rashin yanke zumuncin su wallati bainahu wa bain ashabihi hakanan haƙoƙi da suke tsakaninsa da abokansa abokan rayuwarsa sawa'un na kusa ko na nesa minan alqiyami bi su suhbati na tsayuwa da haƙoƙin zamantakewa da abota fil ghina ko a halin wadata ko a halin talauci wal yusri da abin da ya shafi halin yalwa da halin kunci wallafi bainahu wa bainal khalqi hakanan haƙoƙi da suke ko alƙawura da suke tsakanin bawa da sauran halitta min uqudil mu'amalati na wato yarjejeniya da aka yi ta mu'amaloli kalbai'i wal ijarati wa nahwihima kamar ciniki da kwadago ko haya da makamantansu nan ne inda muka tsaya haka ne? yau za mu dora akan wani wa uqudi tabarru'ati shine nan mun tsaya jiya mun fara magana akan nau'o'in yarjejeniya ko alƙaura a musulunci a cikin fiqhum al-mu'amalat maliyya ana ambatan wannan cikin ka'idoji da ake karantar da dalibin ilimi su al sun kasu kashi-kashi ko kuma bi itibarati mukhtalifa da mahanga daban-daban in muka zo ta ɓangaren nau'o'insu ta ɓangaren tabaduli mai za a bayar ta wanne ɓangare ne ɓangare ɗaya ne zai bayar ɓangare biyu ne zai bayar suna kasuwa zuwa ga akwai uƙudu mu'awada ana ce musu uƙudul mu'awada mun ambace su je ko mu'awada shine musanye yawwa exchange yawwa baka wani abu ka bani wani abu kamar ciniki kaga ba haka kawai mutum zai je ɗau kayan mutane ya tafi ba ko zai ɗauka kuma shi ma zai bada wani abu abinda zai bayar shi ne kuɗi sai kuma ya ɗauki ko a bashi abinda wato ake sayarwa wannan ana kiransa ne ne uqudun ba. haka nan kwadago idan ya zama za a yi maka wani aiki ne wanda ana kiransa lebo kai kuma ka biya kuɗi ne shi ma aqdi mu'awada ne menene abin mu'awadar a nan da kuɗi ne da mai sabis Shi ne hidima yawwa hidima aka yi maka an kwashe maka yashi daga kofar gidanka an gyara an tura shi jikin katanga sosai saboda karya tare titi ka biya aka yi maka an kwashe ma kwata ka biya kuɗi Ka ga aiki aka yi kai kuma biyan kuɗi kai to duk wannan a cikin ukudu mai mu'awaza yake haka nan hayar gida ko shago eh, ka karbi haya shekara guda ka biya kuɗin shekara guda abin nan da kai amfani da shi amfanin shi ka saya ka ba da kuɗi aka ba ka dama ba gidan aka sayar maka ba don ba naka ba ne amma ka zauna ne saboda an baka damar ka zauna ko shagon da sauransu to shi ma nan duka a uqudun mu'awada yake akwai uqud kuma ba na mu'awada ba ana kiran su uqudun tabarru'at yawa agreements ne na abin nan tabarru'i na donation na ba da gudunmuwa kamar da wanda na ambata mana cewa ana kiran su unilateral abin nan eh, agreements mutum shi kadai ya kulla abin kuma zai iya warware shi koyaushe to shi yasa suke sanya uqudun mu'awada a babin uqud lazima dan in ka zo daga daga daga dimension din ko perception din ta bangaren ta mahangar menene ke zama lazimi menene ba lazimi ba akan mutum suka ce ana raba akwai uqud lazima to su ne kamar waɗannan na ciniki domin sun hau kan mutum tilas akwai kuma uqudu ghairi lazima ana kiran su ja'iza yawwa uqud ne da suka halatta to su ne wannan mutum ɗaya ne zai initiating zai kirkire su kuma in ya ga dama zai iya fasawa domin ba lazima ba an fahimci abin kamar uqudun hiba yau ce ya rubuta cewa ya ba da gidan nan gawa ne ko ko ya kai ajiyar kudinsa wuri kaza an rubuta wani ya kawo min ajiyar kaza lokaci guda zai shi na fasa ajiyar a ban zan kai wani wuri ko ba ka wannan unit shine unilateral abin nan agreement kai kadai kai kirkiri tunanin ka yi kuma za ka iya fasawa za ka gairu lazim to duk wannan zancen da malamai sun babbayyana shi a wuraren su haka nan alwadi'a na shine ajiya ko yawwa da kuma aro al'ariya kai ka karbi aro lokaci guda za ka iya fasa a ran sai ka mayarwa mai shi shi kenan magana ta kai to duk wannan kun ga ba a tashi a babin mene mu'awada a babin tabarru'at to duk wannan dantan ne dai malamai sun yi shi a muhallin sa a cikin al-mu'amalat al-maliyya ɗaliban ilimi sai su koma su karanta haka nan kuma dai yan kasuwa yana da muhimmanci 'yan kasuwa su san duk wanda zai shiga harkar kasuwanci ya je makaranta a koya masa ka'idoji na irin wannan shuruɗin bai'i ya zama kasar su ko wanne irin nau'o'i nau'o'i ake da su na ciniki wanne ne ya halatta wanne ne ya halatta ba ga sabi da suke zuwa ka karanta kutubun nawazil zaka amfana da nan nawazil su ne sababbin abubuwa da suke faruwa a zamani wanda ba a san su a da ba yauwa cinikayya ta intanet ɗin cinikayya ta kaza da kaza da sabon abubuwa da loading me ya halatta a cikinsa menene bai halatta ba duk waɗannan ilimi ne mu a musulunci komai an lazimta mana kafin mu yi sai mun san hukuncin kun babu wani abu da ba shi da hukunci yauwa eh, mu addinin mu yana tafi da kowane zamani yauwa a kowane zamani ba a cewa hukuncinsa ya kare naka ka je kai karatu ka san waɗannan abubuwa za ka amfana sosai a ciki wannan uqud yana nuna mana in ka zo cikin abin da ya shafi al'ukudin nan da aka ambata shin ana nufin dole sai sun zama uƙud maktuba muwaƙa'an alaiha sai sun zama rubutattu ne aka sa hannu a kai sannan ya zama akadi ba haka ba yau akadi ko rubutacce ko da baki ko kuma ta hanyar ilimin al'ada a al'adance an san ga yadda ake yi ko ba magana ba rubutu kamar bai'il mu'afa bai'il mu'afa menene bai'il mu'afa ciniki na karɓa ka karɓa miƙawa da karɓa ba tare da magana ba ka shiga babban shago irin manyan supermarket kowane abu an rubuta farashinsa ko sai ka duba farashin da ya maka ba musawama ba zuwa cewa a yi min ragi duk babu sai ka ɗauko yadda yake kwalin suga ne sai ka ɗauko ka riga ka san kuɗin sai ka zo gun kashiya sai ka ɗauki kuɗi ka bashi ba ina wuni ba ina kwana ba nawa ake sayarwa ba nawa za ka yi ko ba aka bane to ne shine mene mu aka yawwa sai kawai ka ɗauki kuɗi ka miƙa sai ka ɗauki abu sai ka fita yawwa mun gane wannan to da irinsa haka nan shiga motar haya za ka ɗau kuɗi kawai ka miƙa wa kwandasta irin bus ɗin nan ko hmm. eh, sai kawai ba tare da an yi magana ba za ku iya tattaunawa nawa ne ko ba nawa ba in ku an san kuɗin an san shi uniform abu ne daga gari kaza zuwa gari kaza kaza ne kawai kana zama a mota kawai ka ɗauko kuɗi sai ka ba ɗanka maso ko kuma ka ba wani wanda ka tabbata shi ke haɗa kuɗi sai ya karɓa sai ka zauna ko kuma direban ka mika masa sai ka zauna ba magana nawa ne koya ake kaza ko ga kudinka na mota shi kuma ce to na karbi kudi na na motar hayar da zan kai ka gari kaza duk wannan ba bukata haka nan yanzu akan abin da ya shafi ukudu uh, na aure idan mutum ya zo karbar aure a matsayinsa na wakilin ango in tunda ya zo ne ya ce ni ne wakilin wani to ba sai an lazimta masa cewa a madadinsa ko ka karɓa masa ko bai faɗa ba duk abin da ya faɗa ya yi tun da ya ce shi wakili ne domin haithul asal ko cewa aka yi an baka ya yi ya karɓa aure ya yi tun da al'adance an san ya zo ne a matsayinsa na wakili ko amma muka zo ne zana yana faɗa can wani abu ya mana cewa ka ce ka karba ka karba masa eh, in bai haka ba sai mutane su ta ɗaukar cewa aure bai yi ba bi hukumi kaunihi wakilan kawai by virtue of him being an agent yana zama abun auren to duk abin da aka yi wancan ne yake yi ba wannan ba an fahimta da bai cancanci ya zama agent din ba to ba abin da ne yau don haka a ka'ida a babin wakala shi sa wakala darasi ne sosai da ake koyon su shi ma a babin mu'amalat to in mutum zai shiga irin wannan abin duk ya karanta shi wallahi addinin mu addini ne mai daɗi yau ba tashin hankali ba rikici komai a rubuce a tsare kawai bi ne aikin mu eh, amma dai da yake al'adar mu ce ta botsarewa sai abin da muka ga dama muke yake wa uqudu tabarru'ati kal hibati akwai uqud inda ai kun gana uqud yanzu ba sai abu yarjejeniya ko agreement ko contract ko Yau a law dama ne akwai commercial law waɗanda suka yi law a cikin su sani haka wanda suka yi accounting banking business admin duk sun karanta ana musu commercial uh, law mercantile law da sauransu duk suna cikin abubuwan da anan za ka san wannan to a common law duk akwai su to kuma mafi su suna dacewa da abin da muke da shi a musulunci wasu ma duk daga dokokinmu na musulunci aka ɗauke su aka je aka yi formulating ɗinsu aka yi aka sa su dai suka zama dokokin da ake tafiya a kansu haka addinin mai tsari ne yawa komai a dore ki ba addini ne da ah, an barka yi rayuwarka a kasuwa da wurin aiki yadda ka ga dama sai kuma ka je wurin bauta ne zaka tuna Allah a mu Allah ta'ala yana tare da mu muna tare da shi ta ɓangaren dokokinsa a kowane lamari namu yawa a kowane lamari bai bar mu haka kawai ba shi yasa dama ya faɗi wannan inna ya yahkumu ma yuri shine zai muku addini shine zai tsara muku mai za ku yi a addini ba ku za ku tsara mai kuke so ku ba mu je mu ci gaba sai ce bal wal qiyamu bi huquqil muslimin kai ba ma waɗannan haƙoƙin kawai ba tsayuwa da haƙoƙin musulmi baki ɗaya allati aqada Allahu bainahum waɗanda Allah ya ƙulla tsakaninsu yawwa tsakanin su bayan Allah ya kulla fi kaulihi inda yace innamal mu'minuna ikhwatu to wannan ukuwa din Allah ne ya kulla kamar yarjejeniya ce ya sanya a tsakanin mu musulmi mu'minai cewa mu taimaki juna mu kula juna mu shiga cikin harkar juna kar mu yi abin wato zai cuci juna yaushe sai amfani da lafazin ukuwa innamal mu'minuna ikhwatu yawa kowa ya sani kuma a rayuwa ta mutum in aka ce wannan dan uwanka ne to ba za ka cuce shi ba eh kana san sa irin yadda kake son kanka kana son alheri gare shi irin yadda kake son alheri gare ka don haka za ka kyautata masa za ka yi masa gaskiya banda zamba cikin aminci duk wata mu'amala da ta haɗa ku a shirye yake kake ka zo ka taimaka maka in ya shiga cikin tashin hankali shi ma ya taimaka maka in ka shiga cikin bukatar taimako bal wal yau sai ce innamal mu'minuna ikhwatu menene ukuwan nan ake gane ta ta hanya yace bitanasuri alal haqqi da taimakon juna akan ta hanyar taimakon juna akan gaskiya yawwa kun me yasa ya kawo wannan alal haqqi kaidi ne mai muhimmanci yawwa kar a yi taimakon juna a kan abin da ba gaskiya ba eh kar ɗan uwanka saboda alaƙa ta jini ya je ya ɗebo kansa ɓarna, kuma kai ka zo ka taimaka masa yawwa Ƙoƙari za a fitar da shi daga halin cutar mutane ba ƙaryatawa za a ce a ba wani ƙarya ne mu ɗan gidanmu ba ya cuta a'a wannan zalunci inda ya aikata ya tabbata to ku taimaka mata shine ku biya waɗancan kuma ku zo ku yi masa tarbiyya kada ya sake an gane ba ku ƙaryata su ba yau wata awun alaihi taimakon juna akan gaskiya da kuma taimakon juna akan haka ɗin ma'ana duk abin da ya taso na tanasuri to a yi a haɗa kai akan yinsa wata alufi bainal musulmi da kuma haɗin kai da son juna tsakanin musulmi yawwa kar a ji kanku eh, a tsaya kan gaskiya amma wa adami ƙafo'i kar kuma a yanke juna mutum ya zama baya sallama ga ɗan uwansa musulmi har sun zama cewa suna ta daburi wannan ya ga wannan ya juya baya wannan ya ga wannan ya juya baya wannan duk ba karantarwar musulunci ba ce yawwa duk ukuwa ɗin can ita ce ta ɗora mana wannan lamari fa hadha amrun shamilun li usuli dini wa furu'i kai wannan maganar uquqin ta shafi lamuran addini da wato usulin su aqida kenan ilmiyat wa furu'ihi da kuma wato fiqhu da ayyuka da sauransu yace fa kulluha dakhilatun fil uqud allati amara Allah bil qiyam biha duk wannan suna cikin sun shiga cikin uqud yarjejeniya da alƙawura waɗanda Allah ta'ala ya bada umarnin a tsaya a yi su yadda ya kamata a cika su alawa bugun ga wani abu a cikin kausai na sani ko kuma kuna da shi ya sa wa yustadallu bi hadhihi al-aya anna al-asl fi al-uqud wa ash-shurut al-ibaha ana kafa hujja da wannan aya akan cewa asalin zance in dai ba halin istisna'i aka samu an haramta wani abu ba to duk yarjejeniya ta halatta an gani ma'ana da Allah ta'ala ya ce aufu bil fallahu ta'ala la ya'muru bima yakunu muharraman Allah ba zai yi umarnin a aikata haramun ba da haka da ya ce a cika alƙawura to duk alƙawura sun shiga ciki Yau sai dai eh, wannan abun wasu malamai suna istidraki a kansa cewa ai akwai abubuwan da dama shari'ar ce ta haramta tuntuni to idan mutum ya je ya kulla yarjejeniya akan waɗannan abubuwan da shari'ar ta riga ta haramta to ai ba zai shiga cikin al'uqudul wajibu alwafa'u biha ba Yau ba cikin a wato yarjejeniyar da wajibi ka cika ta yanzu misali mutum in ya je ya kunga ciniki halal ne ko to amma idan ka kulla ciniki da riba a ciki fa kaga ya zama haram in ka kulla cinikin yan mushe ya zama haram in ka kulla cinikin yan alade shi ma zama haram don haka al'uqudul abin al'uqudin da suke halattattu yawa su ake ishara a nan wurin idan kuwa mutum ya kulla uqudi ko akadi wanda yake bai halatta ba to wannan la ya wa wafa'u bihi an gane wannan duk da maganar da aka faɗa haka ne al'aslu fil uqudi al ibaha to kuma dama ai haka babu mu'amalat yake ko tunda al uqud a babu mu'amalat ne yawwa sai abin da ya shafi aqida shine uqudun bainal abdi wa rabbihi Fita haƙiƙin ubudiyya wannan baya shigowa cikin nan amma duk abin da yake a babin mu'amala ne da kai da wani za ku yi da zamantakewa ta makotaka da maganar saye da sayarwa da auratayya da shaida ko da duk waɗannan abubuwa to al'aslu fiha alhillu asali sun halatta sai idan an samu wani abu da bai halatta ba a ciki wanda shari'a ce ta haramta to sai fita daga cikin wannan al'umu wa annaha tan'aqidu bima dalla alaiha min ƙaunin aw fi'lin li itlaqiha wato kuma uqudi suna ƙulluwa ne yarjejeniya ana ƙullata ta da dukkan abin da zai iya nuni zuwa gare ta ko magana ce ta baki ko kuma ta rubutu ko wani aiki shine mu'afa din da muka yi magana a su me dalilin haka li saboda an faɗe ta mutlaƙan ba tare da yi mata ƙaidi ba shi kuma lafazi a ƙur'ani ko a hadisi idza jaa mutlaqan yabqa mutlaqan hatta ya'tiya ma yuqayyiduhu yawa duk lafazi in yazo ba a sa masa ƙaidi ba to babu wani mutum da yake da ikon ya sa masa ƙaidi sai shari'ar ita kanta an gane shi yasa da haka in aka tambaye ka yarjejeniya tsakanin mutum da mutum ta halatta ko ba ta halatta ba sai ka ce ta halatta an gane sai idan wata yarjejeniya ce da shari'a ta hana kuma wannan mun sani daga cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi a hadisin barira ko kullu shartin laysa fi kitabillahi fa huwa batil wa in kana mi'ata shartin duk wani sharadi wanda yake ba a littafin Allah ba shi littafin Allah nan ana nufin shari'ar Allah yawwa wato a Qur'ani da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da shari'a ba ta yadda da shi ba to kar a dora shi a matsayin shari'a an fahimci abu yawwa da haka dai sharuɗa Ausaf ne ku fahimci wannan sharuɗa menene su Ausaf ne siffofi ne yawwa duk yarjejeniya asalinta ta halatta amma sharuɗan da mutane suke sawa a ciki su za a kalla idan kun sa sharaɗi wasfan ya haɗe al kuma sharaɗin ya zama bai halatta ba to sai ya zama akadin ya ɓace saboda ɓacin sharaɗin sa mun gane wannan wannan da duk akwai buƙatar a je a yi karatu a babin al kullum muka zo irin wannan na kan faɗakar da jan hankalin 'yan uwa musulmi musamman ɗaliban ilimi a dage da karanta fiƙihun wannan ɓangaren a wannan zamanin namu muna buƙatarsa sosai eh, muna buƙatarsa eh, ɗaliban ilimi su karance shi sawa'un a mataki na academic bincike a jami'o'i yau ana yin abinda ake kira islamic economics ko ko abin islamic finance duk ana kiransa haka da abubuwan da ya ɗauka kunga abin da ya shafi sanin zakka dinnan da wakafi da fa'idojinsu da bincike-bincike a kansu duk ana yin su a wannan kuma a babin sabin hanyoyin sadarwa cinikayya ta hanyar su da sauransu da kuma abin da ya shafi ilimin sukuk din nan kuna ji ana ce wani abu mai suna sukuk ko me ya sukuk din nan mutum nawa suka san sukuk da Allah alim sai na kuna ganin ana a titi ana rubuta sukuk ka taba tambayar ka me sukuk hmm na me wani sukuk na kuna gani me sukuk din ina yin islamic studies sukuf jam'in sok ne da sadun ne da kaf ɗauwa fassara ce ta bon waɗanda suka yi eh, abin nan dai eh, financial abubuwa accounting business admin sun san abin da ake kira bond bond wani abu ne da gwamnatoci sukan buɗe wani asusu su karɓi rance daga public daga mutane daga masu kuɗi sai su yi aikin gwamnati da shi amma shi ana yin sa ne akan interest to sai ka sayi kamar da ake sayan share ta banki to bonds su ma haka ake sayan su sai mutum ya sayi bonds na kaza sai ɗauki kuɗi mai yawa sai ya mika ko gwamnati central bank tana da ka'idojin su ta duk a kansu to kuma wannan akwai percentage na interest da za a baka da sauransu to tunda wannan magana interest bai halatta ba to akwai abin da a modern islamic finance da aka fito da shi yanzu akwai abin da zai zama hanyar da za ta fidda mutane daga wancan mummunar hanyar shine aka yi ake kiransa su su kuma yana daga cikin alheran da muka samu a ƙasar nan central bank ta najeriya ta yarda da wannan abu kuma har gwamnati yanzu tana amfani da shi hanyoyin nan da ake yi yanzu ta haka ake yi yanzu akwai mutanen da sun ba da kudinsu bashi ne ga gwamnati kuma haka za a dawo musu da shi yadda yake ba tare da wani abu na interest ba an fahimci abu to waɗannan abubuwan gwamnati za ta yi aiki da su za ta iya amfana su an yi jirgin ƙasa nan a gyara airport a gyara hanyoyi da sauransu duk za a iya yi an gane kuma dama shi ana yin abu ne of abin nan expenditure ne of a capital nature da su ake mana aiki capital expenditure babba ta yin hanyoyi gine-gine ɗirka-ɗirka da za su gina ƙasa basic infrastructure na ƙasa to da su ake yi to wannan shi ake kira mene sukuk to ilimin wannan abin a zamanance ka shiga jami'a kai karatun waɗannan duk za ku san amfanin waɗannan al'amura ɗin kuma a haka ne aka samu hanyar ta hanyar abin da ake kira financial inclusion financial inclusion mun sani saboda yawanmu a ƙasar nan musulmi suna da yawa amma saboda mu'amaloli na riba mun janye hannunmu abubuwa da yawa ba a yi da mu na gudanar da economy to alhamdulillah a cikin shekarun da suka gabata gaskiya an yi kokari irin kokarin eh, da su ne ba sarkin kano sunan islami da sunan su lokacin da yana gwamnan central bank gaskiya ya yi abubuwa masu kyau su eh, dr bashir ali umar da ya aiki a matsayin mai bashi shawara sun yi wa musulmi ayyuka masu muhimmanci a wannan zamani duk waɗannan abubuwa har abin nan non-interest banking har ya zama doka ce ta ƙasa ta yadda da shi har aka je sanat aka amince da waɗannan abubuwan wanda ƙila da irin yanzu ne eh, da wahala abubuwan su samu saboda eh, state of hatred yadda ya tsananta yanzu tsakanin mutane eh, da aka tada komai musulunci ake ta ƙoƙarin a dakushe shi to a gaskiya dai waɗannan abubuwan sun samu shiga to akwai majali ne na ɗaliban ilimi su shiga su ta karatu a wannan abun saboda shi ne zai sa haka in ka koma gefen insurance a conventional insurance daga nan aka fidda tsari na takaful takaful shi ne eh, tsari na insurance na musulunci wanda ake bezin ɗinsa ba a kan tsarin riba da cata da sauransu wanda su ne siffofin abinan conventional insurance wanda aka sani na kamfanonin insurance sai aka fidda tsarin da zai zama karkashin da sunanta kafuli kowa zai shigo na da matsayin mai bada donation don a taimaka irin yadda al'ada mutane suke taimakawa junansu kamar 'yan kabila kaza ko 'yan gida kaza family din wani sai a ce kowa a ƙarshen wata a cikin albashin ya kawo kaza sai a tare wani asusu sai a bayar ajiya in wani ya yi hatsarin mota ko ya buge wani sai aka ce sai ya biya maimakon ya zo ɗan abinsa da yake tarawa a banki ko a ina ne ba zai isa ya biya ba kuma an ɗora masa sai ya biya to daga wannan kuɗin na 'yan familinsu da suke tarawa sai a ɗauka a baya daga nan aka samu wannan fikirar cewa a riƙa taimakawa juna to wannan duk an shigar da shi yanzu tsari ne a najeriyance a gwamnatance duk an amince da shi duk me ya jawo sanin wannan fagen da haka sanin wannan fagen a yi karatu a cikinsa ina fata ɗaliban ilimi su shiga cikinsa sosai kuma alhamdulillahi ana ƙoƙari kuma eh, wasu bayan allah daidai sun buɗe filin alhamdulillahi ana yin ƙoƙarin da in ɗalibai suka shiga masu business admin nan da sauransu da ake yi maimakon conventional ɗin a jami'o'i da yawa duk ana yin wannan na islamic akwai windows sosai da ake yi eh, la'alla in dai kana sha'awa sai ka bincika ka ga wannan majali kake so ka yi kuma insha Allah akwai amfanin da za ka yi wa al'umma wannan lafazin na uqud shi ya jawo na yi wannan magana saboda muhimmancin sun maƙala sannan Allah ta'ala ya ce mumtannan ala ibadihi yana mai gorantawa bayansa da lissafa ni'imomi da yi musu Allah ta'ala ya ce uhillat lakum ai li ajlikum shine ma'anar lakum din yawa kamar yadda yake huwa allazi khalaqa lakum eh, daga lakum din nan aka gano halattawa gare ku duk an halatta mu an halatta muku duk ma fil ardi jami'an duk abin da ke cikin kasa an halatta muku sai abin da shari'a ta zo da cewa bai halatta an gane yawa amma abin da yake eh, ya tsaya akan asalinsa to an halatta muku lakum dinnan shine ma'anan aili ajliku, rahmatan biku, dan tausayi da rahama da jin kai gare ku Allah ta'ala yi wannan yanzu idan da abubuwa da yawa mafi yawa haramun ne aja ba a ji daɗin rayuwa ko yau yanzu ku duba ku ga abinda aka haramta fa ɗan kaɗan ne a cikin harkar rayuwarmu amma ya damu wasu wani zai ana yin wa'azi akan wani abu sun da Allah duk kun da mutane wallahi ku masu ustazan nan komai haram haba bawon Allah wai dai ma komai haram in hmm, ai ba komai haram aka ce ba eh, iya abin da Allah ya ce haram shi kadai ne haram sauran abubuwa ku suna nan an buɗe da maka hmm, amma kai ne kake da son zuciya akan wani abu ayyanan ne sai kake ganin in ba a halatta maka ba an takura baka to in ka duba kuma duk abin da Allah ya haramta ka je ka yi bincike na adalci a kansa za ka ga mai cutar da kai ne kuma mai cutar da al'umma ka yi bincike amma ka fita daga son zuciya ka zauna don Allah ka dubi abu duk abin da Allah ya haramta a babin agreement irin wannan na mu'amaloli na cinikayya saye da sayarwa da kuma exchange in baka ka bani da sauransu duka ka duba duk abin da Allah ya haramta to za ka ga sharri ne a cikinsa ɗauko yanzu misali riba hmm? riba sharrorin da suke cikinta har rubuce-rubuce malamai sun yi a kai sharrin da ke cikin riba yanzu ka tambayi wani mafi mai riba ko bai sani a masallacin tsakanin da Allah ko mai yar ne me ya riba wani irin kashe-kashe ne da ita kasa da yawa mutane ba sani investment a cikin kuɗi ka ba da kuɗi asalinsa a babin taimako yake an gane ba investment nake so in je baka abin nan ba da aro ka ba da bashi yau ba da bashi asalinsa a babin taimako yake ba babi ne da za ka rika investin a ciki kana samun kuɗi ba kawai kana zaune sai kai ta bawa mutane bashin eh, miliyan ɗaya miliyan biyu dubu ɗari biyu dubu ɗari nawa kawai kana zaune shagon ka ba komai a ciki wani cash wani kuma transfer da aka yi yi kawai ana yi amfani da shi a je a yi bashi a yi aure a yi waye a yi abubuwa kai kuma an tashi dawo maka da shi sai a ƙara wani abu a kai an gane wannan wannan musulunci bai yadda da shi saboda tausayin al'umma ne a shar'ance ka ɗauki kuɗi ka baiwa mutum bashi a babin taimako yake wajibi ne mu taimaki junanmu a babin ne ba za ka zo kawai kai investin akan iya wannan ba amma inda kaya ne da kaya sai ya shiga cikin mene kasuwanci a baka kuɗi ka ba da kaya to kaga sai ka buɗe shago na provision ne na kayan sawa ne na meye kaya ne a hannunka za ka ba wa mutane ko su kuma su baka kuɗi wannan kun ga exchange ne tsakanin money da commodity wannan ya halatta ba wanda ya haramta shi amma ka ba da kuɗi a je a yi amfani da shi a dawo maka da ƙari wannan shine mene riba an fahimci abu ko kuma a yi exchange ko ba kuɗi ba tsakanin wani abu da wani abu wanda jinsinsu ɗaya sai ɗaya ya fi ɗaya shi ma wannan menene shi ma bai shi ne wannan shine ribar fadli wannan na fara fada shine ribar nasi'a an fahimci waɗannan to duk waɗannan abubuwan in ka zauna ka kalli sharrin da ke cikin riba kullum tana ƙarfafar mai kuɗi ya ƙara sama tana kuma ƙara don kwafe matalauci yana ƙara ƙasa ana nutsar da shi cikin rami yana ƙara dutsuwa har ya kai inda zai miko hannunsa a cece shi babu shi kuma wancan yana ta sama yana ta fankamawa yana ta investin a wasu abubuwan kuma da to kun ga in ka duba socially akwai sharri ba karami ba a cikin riba ɗauko cata ko sharrin da ke cikinta ba karami ba ne wannan ya sa wannan ya sa wannan ya sa wannan ya sa wancan ya kwashe dama ita ce caca. ba wani abu ne caca ba yauwa an har hada kudin mutane sai mutum ɗaya kwashe sai ya tafi da shi yana kallo zai tagumi an tafi da kudin wanda ya samu da wahala kuma shi ke nan ba wata kotu da zai kai kara an cuce shi kuma sai sake ɗauka saboda tsabar nashi da dodewar basira ke sa in zai in ya shigo filin sai a yaudare shi sai a yi masa wata dabara sai ya ci sau ɗaya ku shigo dama an tarkon kenan dama ana bashi sau ɗaya shi to shi ke sai ɗauka zai ta yanzu in ya faɗe ci a sa'an nan ta ɗazu kila za ta sake dawo shi kenan sai dai sai da gida ya fara ɗiban kayan matarsa tukuna a sai da wannan toke ya za a yi naki ɗan kawo wannan mutum sai je sayar ya fi lingin kayan gidansa gaba ɗaya haka kuma sai rayuwa ta zo ta lalace ya lalata kansa ya lalata matarsa ya lalata ƴaƴansa ba za su samu komai ba a rayuwarsa haka waɗannan abubuwan duk da kaga shari'a ta hana ba ka zo kana wani zancen an musulunci nan ya takura wa mutane ka duba yanzu surutun da ake wai hizba ta kama wasu ba sa azumi suna cin abinci da rani wai wannan shi ma an issue of concern abun wanda ba musulmi ba ina ruwanka wannan harkar musulmi ce ba abin da ya haɗa ka da wannan zance shine tsaye lakum dinukum waliyadi ku da ku addinin ku ko da bai rubuta ku komai ba abinda kuka ga dama shine addini ku bar musulmi su komai nasu duniyan nan ba ta da wata kima a gun musulmi in bai shiga aljanna ba to ba ku ba kallon wannan abu ku kalli abin yadda musulmi at least ta hanyar perception din musulmi ya suke kallon abu wannan duniyar a zama kaza a zama kaza a gina kaza a gina kaza a gun musulmi ba ita ce komai ba na'am wasila ce mai amfani kuma ba mu ce kar a nema ba ko wabtafi fi ma ataka Allah ad-dar al-akhirata babu wanda ce maka an haramta ka nemi duniya ka nemi ka, ko yawwa sannan kuma walatansa tansa nasibaka min ad-dunya yawwa abin da ya shafi lahira ka nema kuma kar ka manta rabon ka na duniya haka mu balance tunani muke da shi yawwa shine musulunci ba wai magana ce ta musulmin nan ba ku da aiki sai ka kura wa kanku rayuwar ku jin daɗin ta ina ce mu muka yi fofikin jin daɗin nan to a bar mu mana ko jin daɗin akwai wanda ya fi shi shi muke so mu samu ko gudun da ba ruwan ku da wannan dan Allah ku yi hakuri ku kyale amma da yake da yanzu mun shiga cikin zamanin arahar cin mutunci, musulunci da musulmi shi yasa din muke ganin waɗannan abubuwan kuma musamman saboda musulmin sun yi nisa da karantarwar addini su a cikinsu ma ana samun masu wannan ra'ayin suna son a bar su su yi abin da suka ga dama to duk wannan yana cikin sharrori wanda sababbin su rashin sanin musulunci rashin kuma sanin aqidarsa rashin karbarta rashin sallama wa Allah rashin miƙa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lamari da hukunci Allah ya kyauta kuma karatunmu lamarin najeriya in shi kaɗai za ka zauna la duk ramadan nan ba za ka karanta aya ka fassara ba yau za ka ɗau tafi a kan kaza kuma shi ma ba za ka gama ba yawwa sai dai kawai in abu ya zo kai kai faɗakarwa ka wuce eh, mu kuma muna son mu yi karatu ne da yawa a cikin littafin da muke karantawa Allah ta'ala ya ce uhillat lakum ma la yake cewa ai li ajlikum rahmatan bikum bahimatul an'am bahimatul an'am an halatta muku dabbobin ni'ima min al-ibili wal baqari wal ghanam kuma shanu da tumaki da awaki bal ربما دخل في ذلك الوحشي منها إلى وسما ذا iya shiga daga cikin dabbobin wato namun daji in an ce alwashi shine namun daji mai rayuwa a jeji ba domestic animal ba yawwa ko minha wazziba'i irin su bareyi wa humrul wahshi da jakin jeji zibra ko wani hauha min suyudi na daga abin da ake farauta an gane wanda ya halatta a farauta duk abin da ya halatta a farauta shi sa idan mutum yana cikin ihrami ya baro miƙati ya taho makka sai ya sauka a gidan wani sai ya ɗauko mutumin yana da ko hasbiya ko wani abu irin da abubuwan da ya halatta a farauce su to idan ya baka kasaya malamai suka ce ya sabawa wannan aya tunda yana cikin ihrami wannan dabbar sai ce ko da ba harakai ba sa kuɗi ka sayan shi kansa laifi ne An saboda me saboda sai ce yawwa duk dabbar da take sai ce to ta shiga cikin inda ana cikin ihrami to haramun ne a bita a nemi a samu ta sawa'un kai kai farautar ko yi maka kai akwai kuma dai babin halaccin cin naman da rashin cin sa wannan mun karanta a umdatul akami ko hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake da alaka da haka yau so yake cewa wani awai hamin suyudi wastadalla ba'd as-sahabati bi hadhihi al-ayati wasu daga cikin sahabbai imam tabari ya ruwaito wannan riwayoyi nasu akwai riwayar ibn umar akwai riwayar ibn abbas sun kafa hujja bi hadhihi al-aya da wannan aya ala ibahati al-janini akan halaccin dan tayi dan tayi alladhi yamutu wanda ya mutu fi batni ummihi a cikin mahaifiyarsa ba'da ma tuzbahu bayan an yanka uwar kun gane wannan ta? riwaya sai ta zo daga ibn abbas al-imam tabari da ya kawo su yace wa qala akharun ya kawo tafsirin me ake nufi uhillat lakum al an'am bayan ya kawo wancan kaulin farko sai kuma ya kawo wannan cewa wasu daga cikin sahabbai sun faɗi cewa abinda ake nufi da wannan shine an halatta wa mutum idan ya yanka dabba wadda take da ciki to dan tayin ya kai mai rai an busa masa rai to sakamakon yanka dabbar ita uwar da ya yi ana fahimta sai dan na ciki ya mutu to idan aka fede dan da aka samu a ciki wannan naman za a iya cin an fahimta saboda abin nan zakatul janini zakatu ummihi mun gane yawa a yankan uwa shine yankan dan tayi da yake cikinta shi yasa har ma wani daga cikin sabai da aka rubuta wannan daga shi yake cewa kamar hukuncin cin huhu ne da hanta yadda ya halatta ka ci huhun dabba da hanta ka gasa ka ci to haka wannan ɗan tayi shi ma ya halatta a gyaggyara shi a cinye saboda mai yankan uwar shine yankanta hujjar su akan wannan ita ce wannan da da aka ce uhillat lakum bahimatul an'ami sai suka ɗauki bahima din nan shine janinin an yi ibafarsa zuwa ga al'an'ami an fahimci abin cewa dabbar da take cikin al'an'ami kamar ɗantayin da ke cikin al'an'ami na wato dabbobin ni'ima to su ake nufi don haka yadda aka halatta muku su in kun yanka su da rai kuka yanka su kuka ci to haka nan abin da ke cikin su ma in kuka yanka ya mutu sakamakon wannan yanka to ba sai an sake masa wani yanka na biyu ba a kintsa shi a gyara shi an fahimci abu to ina ga sai mu tsaya a nan lokaci ya riga kure sai mu tashi inda ce illa ma yutula alaikum ko بارك الله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين